الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين an idar da sallah mai niyyar fita da yana da wannan yanci abinda ya sa na tashi godiya nake wa allah tabaraka wa ta'ala sa'an nan ma'aikatan shari'a namu na najeriya sun fara taka kyakkyawar rawa wanda aka ba shi karantar da yarinya ya kashe ta a kano a babban kotun jihar kano an yanke mar hukuncin kisa da shi da wanda suka haɗa kai suka yi allah sakawa masu shari'ar da alheri bayan wannan an kama 'yan kidnafa da yawa da suka haɗa baki suka kai hari a gidansu gwamna ahmad ma'azu a garin can boto bayan haka jama'a an raraki 'yan kidnafa a jingir an musu fata-fata da sun kama wata mata ina kira ga dukkan 'yan najeriya mu 'ya'ya ne ba bayi ba ne masu kirkin cikin sun marasa kirkin sama da casa'in da tara bisa ɗari da haka da samari da dattijawa da masu ilimi a yi ca mu zama security gaba ɗaya na yabawa gidan talabijin ɗin da ya bayyana wayannan shari'a ina kira ga gwamnati ta zuba ido a kan gidajen talabijin da rediyo waɗanda suke rushe zuciyar mutane suna tsorata su an ce za a kashe shugaban ƙasa an ce za a kaza yanzu wannan shine aikin gidan talabijin na ƙasa shine aikin gidajen rediyo to mai gwamnati ta musu bayan wannan matakin duniya jama'a ga tambayoyi da najeriya da ingila ana ciniki ko ba a yi da najeriya da amerika da faransa ana ciniki ko ba a yi mu sai mu ba da zinare sai a ba mu takarda za a tuka dala a ci tuwo in mun ba su zinare mun ba su tsantsar kuɗi ko ba mu ba su ba mu ba su fetur su ba mu takarda mu ba su kayan amfanin gona su ba mu takarda ana dafa doya a ci to in baka doya ka ban takarda ka ce kuma takardar kan tafi nawa ni nawa na kuɗi ina masu arzikinmu ne ina masu iliminmu ne wannan wani ilimin mugun ciniki ne shin wannan masu cewa suna yi wa kuɗi giredi dala ta sauka wakilan musulmi nawa ne a gurin hawa da saukan wakilan 'yan najeriya nawa ne a wajen hawa da saukan yaya wanda ba mu mu a ciki zai ce kudinmu ya hau ya sauka namu kuma shine hakika nasu takadda me yasa aka taru aka yi shiru dan allah masu alƙalami ku ɗauka ku gaya wa matasa da samari da kowa mu zama security gaba ɗaya allah duk ɗankin nafa mai rabo ka buɗe ma kofa ya tuba allah wanda baya da rabo allah ka kwantsa mamar bala'i allah ka rushe su daga duniya allah ka tona musu asiri bayan wannan jama'a mu je mu dage mu yi noma mu shuka wake shugaban ƙasa muna kiranka da sunan allah ka baiwa ministanka umarnin sati biyu 'yan najeriya na jira ko ba ma jira daidai ne a yi shiru ya wuce wawaye ne gwamnan bankin najeriya ya aka yi a cikin kwana biyu uku dala ta hau sama naira ta yi ƙasa waye gwamnan banki aqulu qawli saka firin lahadi